bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim mansurat kashi na hudu ba musu suka jera shi da dadi wanda suna shiga aka tarbi dadi hannu biyu dan yana cikin manyan baki dan kujeran shi na kusa da na gwamnan kaduna rungume juna suka yi da gwamnan suka yi musabaha sannan dadi ya zauna yana kallon iyalan shi da suke kujerun gaba daidai lokacin aka kira musu a best student a school din wacce za a sa ta a history ana neman ta a sama Gwamna ne zai mata kyauta. Ƙara lafiyawa ta yi jikin Momi. angela ne ta ce, ayasis sis go joe. Kamar za ta yi kuka a sanye ta tashi ido kowa ya bi ta da shi. Yayin da kyamarori ke ta haska ta wasu suna yaba kyau da tsari irin na mansu yayin da wasu ke jin ta burge su hatta classmate ɗinta da burgewa suke kallon ta. Ƙarisawa ta inda gwamna ya mika kyautar laptop daga school daga nan ya mata nashi kyautar na kuɗi. masu ɗimbin yawa nan manyanmu suka dinga mata kyautuka ƙasa ko motsi ta ji ta kafanta ya mata nauyi jin ana cewa ana son a ji wani abu daga bakinta aryan da ke can gefe tsaye yana danna waya sai lokacin ya ɗago kai tunda ya zo wurin. murmushi mai ciwo yayi ja dogon tsaki banza makaranta sun rasa wanda za su ba best student sai wannan mahaukaciyar yarinyar aladun malamai kawai ya ja dogon tsaki a hankali ta amshin bike din hannunta na rawa dukunnawar da kai da kundar da kai ta yi shiru duka kowa ido ya zuba mata kafin a sanya ta rago da kai cikinta na rawa ga mutane fiye da dubu kowa idon shi a kanta ga kyamarori na daukan ta ko'ina am rawa muryan ta ya fara kafin da karfi ta fashe da kuka i can describe i am um, today i will use this opportunity to thank some people that so nice to my life shiru dai kafin ta ci gaba my guardians banda kaman ku dadi i'm so happy stood with you. Thanks for the caring and love. You are such a sweet, kind hearted, loving husband and father that you care for me more than your children. I love you more, daddy. Allah ya da alkhairi. Mommy, you are my human angel. I don't even know how my real mother, but you spoil me more. You are the best teacher, my comforter. Secondly, my fighting partner, my love, and my heart, my yeah, Farhan. I love you more than I can do. Yeah, Ya girme ni fa sosai but we always be fighting, shout, but all this he is my best friend, he like my cartoon movies, my annoying not so annoying, sweet cottage you have contributed a lot that I can't go without shouting out to you, mad love bro, mad love I'm proud of you, I'm so emotional I love you ok, kuka ta fashe da shi sosai jikin su ya bala'in sanyi wani irin mugun santa da tausayinta tare da shiga su Ɗagowa yana tana duban students da classmates ɗinsu, fuskanta jage-jage da hawaye. "You guys own my heart, thanks for believing in me, understanding me and always standing by my side, my maturing gang, my sabi women" Ni mutum ce one way, one way or another, I know during the moment I have, I have hurt, hurt someone, please a yafe min duk wanda na ɓata wa rai Allah ya bar min ku. Kuka ne ya ci da ta durƙushe a gurin tana kuka sosai, share hawayen Angel tai share hawayenta Angel ta yi ta tashi da ƙyar ta je ta taho da bansu jikin momi ta faɗa ta saki kuka mai ƙarfi Aryan kam ya cika ya yi fam sai tsaki yake ja jikin kowa ya yi sanyi a haka aka karasa graduation din zuwa uku an gama na aka fara tafiya yayin da wasu ke ta kuka Allah sarki haka school yake mutum ya kosa a gama da an gama kuka da an gama kuma a fara kukan misan Allah sarki barin ma boarding school hmm. only wanda ya boarding school can relate this bangaren Mansour makam ta ci kuka ba kaɗan ba na rabuwa da wasu daga met ɗinta da titus yayin da kowa ke jimamin rabuwa da mansu don wasu titus ɗin da suka saba irin su aina Ainau har kuka suka yi nan Mansour suka yi extension contact suka nufi gida bayan Dadi ya cika school ɗin da kyautuka. mansu da Nadiya sun ci kuka ko da suka isa gida zazzabi mai zafi ne ya rufe mansu hakan ya sa momi ta bata magani amma sam ta ƙi cin abinci sai kuka take da ƙyar suka samu ta ci ta kwanta a gidan ayyata ta tafi A gidan Aida ta tafi ta barta don Dadi ya ce a barta kwanan kwanan Mansu biyu a gida don ta ji daɗin dawowan Anty Angel wanda ta ƙara karatunta duka har an mata baiko, Six months za aurenta a Abuja wani babban barista za ta aura, Mansu sai farin ciki take yau ne su za ta koma gidan Ayya don yau kwanan ta uku Ayya ta dame ta da kira akan ta dawo, zaune suke ita da Angel a falo suna kallon Game of Thrones. Dadi ne ya shigo dukkansu suka zube suna gaida shi cikin kosawa ya ce, Mansu maza kira min duk ki ce ina jiran shi yanzun nan a ash falo. A sanye ta tashi ta nufi rum ɗin shi. Nokin ta jin shiru ya sa ta sa kai cikin ta sa kai ciki. Bin falon ta yi da kallo ba kowa a ciki hakan ya sa ta nufi bedroom ɗin shi. Ta murɗa handle ta ta murɗa handle ɗin ta yi ta sa kai ciki ba tare da ta yi sallama ba yana kwance rub da ciki sanye da baksa na calvin da ba t-shirt a sa yana kallon american film assistant inda ke kan gadon kara kallon screen din system din ta inda matan da ke fim din suke kwatan kwacin tsarara kun dai san american film ba sai na faɗa ba ga wasu na rungume rungume kau da kai ta a ranta tana cewa Allah shi kyauta kafin a fita ce dadi na kira ya ce ka zo yanzu yana ashfalu da sauri ya dago kan shi bai ma ji shigowanta ba hankalin shi na kan kallon da yake yi da karfi ya ce uban waye ce ki shigo min daki ba tare da ta ba shi amsa ba ta gaba jinjina kai ya tashi ya saka Nike sportwear ya fice dan zuwa amsa kiran dadi Tana zaune ita da Angel tana hango shigowar shi ta fara cewa wallahi anti Angel ina faɗa miki yanzu mutane sun mai da kallon tsiraici ba a bakin komai ba kowa ma kallo yake da miji da mai aji da mara aji kuma ba abu bane mai kyau koda ko sai mahaukata ne da basu san me suke ba suke kallo Allah dai ya baku natsuwa yana jin ta har ya su Angel ne ta ce ke kuma da wamansu murmushi dai tana kallon Aryan it is just a request and hope it's considering huci ya saki a hankali dole ya ci uban yarinyar nan rainin ya yi yawa gaba ya barta sun jima sannan ya fito lokacin mansu ce kadai ya zo wucewa saitinta ta ya zo wucewa ta saitinta ta saki dogon tsaki ta ci gaba da kallon tv a round 4 bala direba ya zo daukanta lokacin an ta tafi salon farhan baya farhad baya da sosai momi ta hada mata kayayyakin ta masu yawa kwalliya ta yi sosai cikin atamfar da ta yi rolling da chiffon bag ta feshe jikinta da swedish perfume ta fito kenan za ta nufi inda bala ya yi fakin ɗin mota sai gani tai mutum ya sha gaban ta kallo ɗaya ta mishi ta matsa ta matsa gefe za ta wuce hannunta ya damƙo da ƙarfi kamar zai ta har sai da ta yi yar kuwa idanun shi sun yi jawur saboda tsananin tsana idan shi ya saka cikin nata cikin kakkausar murya ya ce get the fuck out of my heart get the fuck out of my heart get the fuck out of my thought kina ji na stay with stay with in stay with in with your Stay within your limits. I am very, very dangerous and poisonous. Kina ji na? Ya daka mata tsawa amma abun mamaki ko zauman ba ta yi ba. idan tana cikin nashi ba alamar tsoro ko kaɗan sai ma wani murmushin izgilanci da ta yi. You are too smart. Actually, I thought something was wrong with you because you seems up. You deserve to be examined and admitted in the asylum, ko the, the Dumas head don't lose notice. ba. ba ta bakin bakinta ba ta ji ya zuba mata wasu maruka guda uku da sai da kanta ya juya jin ta kira shi da mahaukaci yana wuce ya ce ke ni zaki cewa i need to be examined in asylum to bari miki dukan tsiya sai a kai ni gidan mahaukatan da gayya hannu yasa ya fara zara bells ganin da gaske yake yasa ta cewa eh din naji but i'm so but i'm so done with you like da gudu ta cikin gida ya bita bayan momi da ke kicin ta boye tana faɗa Mommy you see this mugu want to bite want to beat me ko mommy ganin Aryan ya taho da bel sai ta faɗa a'a me haka what is this Aryan me ke damun ka wansu zaka da ka ko zo ka rike ta tunda kai ka haife ta sannu ubanta tunda jaka aka haifa maka shiru ya tsaya yana ji zuciyar shi na mishi kuna wansu kadai yake so ya ga yana nada ko zai ji sanyi a zuci a zuciya ya juya ya ɗakin shi cikin zuciya dakin shi a cikin zuciya janyo wata gaban momi ta dama baki tafi ba shi ya tsare da momi oke baby let me escort you out naga wanda naga wanda ya sai min baby sai da momi ta raka ta har mota sannan ta koma sai lokacin mun take jin zafin marin da ya mata gwanji ta rike tana hawaye Allah ya isa mugu azzalimi wallahi ba zan wani jira sai ran nan da bayan bikin anti Angela ba Asnadiya sai yau zan fara aiki na suna isa gida lokacin ai yana bacci mai mata aiki tun safe suka yi sallama ta tafi hakan yasa bayan ta natsa kicin ta shiga mocktail cikin wind ta musu warming wayan ai ta dauka ta lalubo namba aryan inda ta rubuta duk wayar da ta dauka ta kwafi namban ta sabin da modest tana wani irin murmushi da ita kadai ta san na me kuma ta san na menene don ko ne mai karatun ban san menene take mu dariya ba zaune yake a sa yana kallon match na argentina a france Sanye yake cikin maroon hoodie yadi dawowar shi daga hospital kenan yi bala'in kyau. Wayan shi ne da ke ajiye kan center table tayi kowa alamun shigowar message. Da kamar ba zai duba ba sai kuma ya janyo wayan. Message aka yi mishi da bakon nan ba duba message din yayi inda ya ga an rubuta Assalamu alaikum. Shiru yayi kafin a hankali ya ja tsaki ya ajiye wayan kowa yayi ma shi baya ɗaukan nan ba ko chat ne baya yi da su balle message. Wayan da ma ya sani din ba kowa yake kulawa ba a online balle ya kiran su. ci gaba da kallon shi yana sifin hot coffee a hankali bangaren su mansa kan zaune suke ita da ayya da anti angel fira suke yi sosai anti angel ne ta ce wallahi mansu da baki na everything looks dull sallaman nadiya suka ji da gudu mansu ta tashi ta fada jikin nadiya tana faɗin oyoyo mai zuma rock ture ta nadiya dai tana faɗin ni ke ni ballanuman mansu yake son yi bayan kin san kin fi ni kiba karisawa suka yi nadiya ta gaida a yi tare da yi wa anta angel murnar baiko da murnar kara karatu ɗakin mansu suka nufa su uku suka bar ayya ita kadai a falo suna shiga gadon angel ta gado angel ta fara tana faɗa nadiya atif murmushi ta tare maka zo anta angel shi yana da gun da ta dukku daidai lokacin wansa ta shigo dauke da tire ta kawo wa nadiya abinci gidan da ke kan da ta cire ta ajiye gefen bed nan dogon ta da aka mata kalaba ƙanana ya bayyana sai lilo suke fuskar nan ta yi fayau idanun sun yi zuru-zuru don shegen kyau don shegen kyau bata sa glass a idanunta ba kwanciya dai ta ɗaura kanta kan cinyan anti angel tana faɗin anti na yi kewan momi na sosai nadiya da ke cin sandwich ta ce sorry kin ji yar momi ke ma ai kwana nawa ne da zaran miji ya fito aure za mu yi miki dungure mata kai da tana hararanta ta ce ke komi aure aure to dan kici sai na zama babbar yar jarida da ta amsa suna da ta amsa a duniya sannan zan yi aure ta baki nadiya ta ce kya rubi a gida bokoko ita ma baki da taɓi ta ce rubabben tumatir ya fi daɗi kama baki nadiya ta ce la mun yar iya ce ke ba rotten Tomatoes. hararanta dai za ta yi magana anti angel ta ce dalla ni dai ku rabu da ni da wannan musun naku mai firan duniya hararen Mansu nadia ta ce Martin Tomato kawai dariya kawai Mansa ta yi bata kara ce mata komai ba dan suka dingi fira sun jima sannan Atif ya ma Nadiya message akan ta fito su tafi dan ta yi wa aiki sallama ta fito bayan Atif ya tafi still ya ga an kara mishi message din sallama ta wannan numfan ignorin ya kara yi sai ma tashi da ya shirya dan zuwa sallama dan zuwa sallama da dadi dan gobe zai tafi Sabina kasar Rusiya Mansu ta fi kwana uku tana yi wa Aryan message ko sau ɗaya bai yi reply ba. Bata gaji ba dan ta san akwai abin da take so ta yi a cibin. Zaune take tana sanye da glass idanunta na kan nobel ɗin da take karantawa The Noisy Neighbor. Tekno ɗinta ta janyo ta shiga namban mahaukaci kamar yadda ta yi sabin ta yi typing salam ta tura mishi. Ganin ba ta ga reply ba ya sa cikin sigar ba ta rubuta Please, yeah an sami please ta ja please ɗin. Yana zaune a cikin motar shi driving yake yi saƙon ya shigo. Tsaki ya ja gaskiya an dame shi. Bai sake kallon wayan ba har ya isa gida. Fitowa ya nufi fat ɗin shi. Lokacin Mansu ta fito tana waya da momi harara suka sakar wa juna. Yayi gaba. Zama yayi akan kujera sai lokacin ya karanta saƙon na ƙarshe. Please in ba za ka amsa ba ka tsaya ka saurare ni please ko kaɗan ne. Tsaki ya ja ganin saƙon yi yawa ya sa yayi typing. Who I am speaking with? Mansur da suke waya da Momi ganin message ya sa ta cewa Momi za ta kira ta. Ganin reply din da ne ya sa ta yin wani juyi tare da fadin yes. Da gudu ta koma daki ta fada gado kafin ta rubuta one of your friends ta tura. wuce ya saki ganin reply ɗin ta ya rubuta one of my friends oh really ya tura kafin ya sake rubuta who gave you my number. Murmushi ta saki kafin ta rubuta Google. Murmushin izgili ya kafin ya tura mata oh Google fa to me kike so? I want to be your friend. Tsaki ya ja kafin ya rubuta, Now it is there are some about the kidnapping so I will not trust you. Murmushi ta bayan ta karanta abin da ya ce ta rubuta. Trust me ba zan cutar da kai ba. I will not hurt you by God favor. Tsaki ya ja kafin ya rubuta. Actually I'm not interested in fact I don't I don't I don't want to be I don't I don't want you to be my friend because I did not trust you in fact. Tsaki ta ja a fili ta ce banza sai ka ce wani sili. banza irin ka sai ka wanda ya damu da kai shi zai ji haushi ta kuba jan tsaki amma fa a fon taifin tai please doctor trust me i will not hurt you in dai zan iya cutar da kai to zan iya cutar da kai na please yana karantawa ya kashe wayan shi dan kar ta takura mishi sosai mun su damu aryan na message kala da kala ta rame shi sosai da ba kaɗan ba yanzu ma ko duba message ɗinta baya yi zaune yake a ofis ɗin shi idan shi na lumshe sai juyi yake bisa kujeran shi da yake juyawa wayan shi ne yi buwa alamun shigowar sako buɗe idanun yi tar ya ɗaura su kan sikirin ɗin iPhone 14 ɗin shi janyo wayan ya yi ganin message ɗin daga wannan lambar ne yasa ya shiga ya fara duba message ɗin da ta mishi message ɗin ƙarshe ya karanta wanda ta yi rubutu kamar haka dakta iya sanin da na yi maka ka da wulakanci amma yanzu ka koya oke ba zan sake kula ka ba ma dan murmushi ya karo da farko da ya ji yarinyar ta burge shi daga ganin daga gani ma karamar yarinya ce angel ma za ta girme ta tsintan kan shi da yi mata taifin kamar haka what is your name mansa da ke kwanci kan kujera murmushi ta ganin reply din shi ta rubuta my daddy call me princess my brother call me baby girl murmushi ya ganin shirman yarinyar yayi yawa sunan ta ya tambaye ta amma ta faɗa mishi nickname ɗinta rubuta mata ya Ok ni mai zan dinga cewa kenan? Princess or